Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Idris Abdullah Bako da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 21 ga watan Mayu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga kanun labarai. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a yau lahadi cewa bakhmut na cikin zukatanmu sa'o'i bayan ma'aikatar tsaron rasha ta bayar da rahoton cewa dakarun sojin wagner masu zaman kansu tare da goyon bayan sojojin rasha sun kwace birnin bakhmut da ke gabashin ukraine bangarori da ke yaƙi da juna a sudan sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na kwanaki bakwai a yammacin jiya asabar yayin da faɗan da ya jefa kasar cikin rudani tare da raba mutane sama da miliyan guda muhallinsu ya shiga mako na shida. Tashar talabijin ɗin ƙasar Pakistan ta ba da rahoton cewa an kashe jami'an tsaro kan iyakokin Iran shida a wani artabu da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba da ke ƙoƙarin shiga ƙasar kusa da kan iyakar Pakistan. Kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa an samu fashewar wata tukunyar gas ta masu aikin walda inda ta hallaka akalla mutane biyar da jikata wasu da yawa a Sokoto. Abinda ne kamun nan ba ido na ni dai muna zaune a cikin ruwa to kawai sai muka ji cewa injin din wanda ya basu. To akwai mutane wurin masu wanda. Waɗannan duk Allah ya masa rasuwa. Su biyar. Su biyar. Muna kuma dauke da rahoto akan yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi akan mulkin shugaba Muhammadu Buhari da ke barin gado nan da mako guda. Akwai kuma rahoto a kan taron manema labarai da manoma da makiyaya da aka gudana a jamhuriyar Nijar. Kamar kowace ranar Lahadi yau ma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo da Halima Abdulra'uf za ta gabatar. Kana za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka aiko ta hanyar imel. To amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya. To jama'a masu sauraron mun muku barka da warhaka ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Lahadi cewa Bakhmut na cikin zukatanmu. Sa'o'i bayan ma'aikatar tsaron Rasha ta bayar da rahoton cewa dakarun sojin wagner masu zaman kansu tare da goyon bayan sojojin rasha sun kwace birnin bakhmut da ke gabashin ukraine da yake jawabi tare da shugaban amurka joe biden a taron koli na kungiyar g7 a hiroshima na kasar japan zelensky ya ce ya yarda cewa birnin ya faɗi amma ya ƙara da cewa tilas ne ku fahimci cewa babu komai sun lalata komai in ji shi ga al'ummar rasha ya ce domin yau bakhmut na cikin zukatanmu ne kawai babu komai a gurin sanarwar ma'aikatar rasha da ta fito a kafar telegram ta zo ne kimanin sa'o'i takwas bayan shugaban wagner yevgeny prigozhin ya yi makamancin hakan hukumomin ukraine a lokacin sun ce ana ci gaba da fafatawa ne a bakhmut a birnin hiroshima na kasar japan kasashen g7 masu karfin masana'antu sun gudanar da taron koli kan yakin da ake yi a kasar ukraine a yau lahadi tare da babban bako volodymyr zelensky shugaban na ukraine ya shiga birnin jiya a cikin wani jirgin faransa bayan ya halarci taron kungiyar kasashen larabawa da aka yi a jidda na kasar saudi arabia a ranar juma'a inda ya nemi a taimaka wa ukraine wajen yunkurin kare kanta daga harin rasha sa'o'i bayan zuwan zelensky moscow ta sanar da cewa dakarunta sun mamaye birnin bakhmut da ke gabashin ukraine bayan azamin fada da sojojin zelensky suka yi na tsawon watanni a kokarin kare birnin sanye da irin rigar sanyi da aka san shi da shi zelensky ya gudanar da tarurruka daban-daban tare da dukkan shugabannin g7 da kuma prime minister india narendra modi wanda ya sha suka domin kin yin allah wadai da mamayar rasha a ranar farko ta taron kolin kungiyar g7 ta ƙara ƙagabawa wa rasha takunkumi da hana fitar da kayayyakinta zuwa ƙasashen waje da kuma matakan murƙushe waɗanda ke taimakawa moscow ta hanyar ƙaurace musu sai dai babban abin da ya ƙara wa ke ƙwarin gwiwa shine a ƙarshe dai amurka ta amince da baiwa ƙawayenta damar samar da jiragen yakinta na f-16 kuma a horar da matukan jirgi na ukraine yadda za su tuka jirgin ɓangarorin da ke yaƙi da juna a sudan sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na kwanaki bakwai a yammacin jiya asabar yayin da faɗan da ya jefa ƙasar cikin rudani tare da raba mutane sama da miliyan guda muhallinsu ya shiga mako na shida tsagaita buɗe wutar za ta fara aiki da karfe 9 da minti 45 na dare agogon khartoum wato karfe 7 da minti 45 na dare agogon gmt na ranar litinin kamar yadda masu shiga tsakani kasashen amurka da saudiya suka bayyana cikin wata sanarwar haɗin gwiwa bangarorin sun karye yawancin yarjejeniyoyin tsagaita buɗe wuta da dama wanda aka yi a baya An jima kaɗan Idris zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya ne da tsakiyar ranar nan wata tukunyar gas wadda masu aikin walda ke amfani da ita ta fashe inda ta hallaka akalla mutane biyar da kuma jikata wasu da yawa. Daga Sokoto Muhammad nasar ya aiko mana da wannan rahoto. yankin karamar hukumar mulkin isa da ke gabacin sokoto ya jima yana fama da matsalolin rashin tsaro inda ƙauyuka da dama suka yi ƙaura zuwa cikin hedakwatar karamar hukumar inda nan ne kaɗai ake ɗan samun sauƙi a cikin gari ne na isa wanda nan ne hedakwatar karamar hukumar aka samu fashewar tukunyar gas da tsakiyar ranar yau wanda kuma ta hallaka mutane da ke kusa da inda ta fashe kamar yadda wani wanda ya gani da idonsa ya shaida min. sunana usman muhammad abinda ne gamnan a idona ni dai muna zaune a cikin ruwa to kawai sai muka ji cewa injin din walla ya basu to akwai mutane wurin masu wallan su biyar wa'annan duk Allah ya masa rasuwa su biyar su biyar eh wa'anda ni gani matattu ba na'am mhm. tare da jami'an tsaro na 'yan sanda sun doke su na'am sun yi asibiti da su akwai kuma wani mai shago yana caji mai shagon waya shi ma abun ya buji shagon shi shagon ya hude shi ma an kire mai hannu sannan hannuwansa sun gire sannan akwai wasu bayan allah su ma sun zo za su wuce su biyu da namiji da mace su ma su karafa sun buge su su ma wasu da sun gire eh, waɗanda da suka rasu hannu wani hannun shi daban kai daban abun dai ba kyau gani wallahi ran kai gaskiya ko kun samu labarin menene ya haddasa fashewar wannan abin a'a mun labari abun walda ne da din nan ce ta walda suna cikin aiki ne na walda tukunyar ta yi boston kamar kamar menene ake walda wurin ana walda ba mota mashin su ne ake walda wurin yanzu abinda muke ciki a nan wurin da dai mutane nan sun taru wasu muna ta kuka mu da muke wurin mun ka gani wasu kuma uwayensu sun zo su ma uwayen nasu suna kuka sun gudu uwayensu sun yi gida haka ma na zanta da wani dan garin wanda ya isa gurin da lamarin ya faru jim kaɗan bayan aukuwarsa. Eh, banda tashin hankalin 'yan bandit da muke ciki dan kwanakin ga su ma dan azabce mu kuma ga wanga masifa ta ta su Na ma waɗa ma kan ga aka Na kuma tuntuɓi toman karamar hukumar mulkin Isa Abubakar Yusuf Dan Ali amma ya shirya min cewa baya Sokoto ya yi tafiya bisa ga wata lalura amma dai an kira sa an shirya masa abin da ya faru kuma yanzu haka yana kan tattara bayanai domin sanin hakikanin abin da ke faruwa. Kafacen daban kai daban sun shirya ta haka ana tunani ana sa ko mutum hudu ne ko mutum biyar da waɗanda suka samu mutuwa nan a instant wanda waɗanda suka je da wani to ba a yi da wani compilation ba shi ne yake son sa wanda zai zo ya ɗan binciko kuma da abu ya faru in ya ba da details ɗin misali in ka kira zan yi na kuma tuntuɓi jami'an tsaro inda kakaki rundunar 'yan sanda a sokoto dsp sanusi abubakar ya ce ba su da labarin aukuwar lamarin amma dai za su bincika wannan dai ba shine karo na farko ba da ake samun irin wannan a najeriya tare da jan hankulan jama'a akan su rika ɗaukar matakai na kaucewa aukuwar irin hakan muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To madalla a gaida Muhammad Nasir ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma ga Idris da shirinmu na gaba. A wata alama da ke nuna kyakkyawar alaƙa tsakanin ƙawayen Amurka biyu a Asiya, shugaban Amurka Joe Biden ya gana da Prime Minister Japan Fumio Kishida da shugaban koriya ta kudu yun suk yul yau lahadi a wata ganawar kasashe uku da suka yi a gefen taron kungiyar kasashe bakwai masu ci gaban dimokuraɗiyya a hiroshima da ke kasar japan babban ajandar taron shine karuwar barazanar nukiliya da makamai masu linzami daga koriya ta arewa da kuma ci gaba da tabbatar da karfin ikon kasar sin barazana biyu da suka hada kan kasashen uku waje daya a cikin wata sanarwa da fadar white house ta fitar ta ce shugabannin sun tattauna kan yadda za su kai ga yin haɗin gwiwa tsakanin kasashen uku zuwa wani sabon matsayi ciki har da sabbin haɗin gwiwa kan batun nukiliyar koriya ta arewa da barazanar makamai masu linzami da tsaron tattalin arziki shugabannin za su tattauna kan kalubalen tattalin arziki shugabannin za su tattauna kan kalubalen tattalin arziki da dukkan suke fuskanta daga kasar china ra'ayin shugabannin ukun sun daidaita game da barazanar beijing a yankin in ji kakakin kwamitin tsaron ƙasa john kirby a wata hira da muryar amurka ranar juma'a tashar talabijin ɗin ƙasar pakistan ta ba da rahoton cewa an kashe jami'an tsaron kan iyakar iran shida a wani artabu da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba da ke kokarin shiga kasar kusa da iyakar pakistan faɗan da ya faru ne a garin saravan da ke kudu maso gabashin lardin da balushistan mai tazarar kilomita 1360 kudu maso gabashin tehran babban birnin kasar rahoton ya ce 'yan bindigan sun tsere da hasarar rayuka amma ba a yi ƙarin bayani ba kamar yadda kafar associated press ta ce A gaida Idris Abdullah Bako da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. 'Yan Najeriya dai na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi a kan mulkin shugaba Muhammadu Buhari wanda ke barin gado a mako mai zuwa. wakilinmu Hassan Tambuwal ya tattauna da wasu 'yan Najeriya ga kuma abin da suke faɗi. a yayin da ake shirye-shiryen rantsar da sabon shugaban kasar najeriya ahmed bola tinubu su ko 'yan najeriya sun bayyana irin darussan da suka koya ga mulkin shugaba muhammadu buhari mai barin gado na alhaji sama'ila 1000 sabo ibadan darasin da za ku koya mulkin buhari mutumin ne ina da adanci sannan kuma da taurin kai idan sai sai abu kaza sai ya yi shi bai kariya ina yin gaskiya amma saboda kaba na da ke abuja su ne basu bari ya abun da kai allah da ya tura shi yawa na talakawa najeriya lafiya ba to gashi yanzu shugaba Buhari ya kusa barin mulki dami dami ne zaka tuna a cikin mulkin sa abin da zan tuna cikin mulkin sa yayi mana girjin kasa girjin eh, railway daga Lagos zuwa Ibadan yayi ma daga Daura zuwa Niger abubuwa yayi wannan railway kuma ɗan Niger talakawa sun ji dadi manoma sun ji dadi sunana Abubakar amma an fa sani na da Baba Habu gaskiya dai mulkin Buhari abin da ba za mu manta da shi ba shine gaskiya wannan canji domin canjin nan da ya gaskiya mu dai mun shiga wahala ba kaɗan ba talakawa don mafi yawan 'yan Najeriya a cikin kashi goma kashi tara na sassan sha wahala kan wannan canjin. menene kuma ba za ka iya mantawa ba a cikin mulkin sana shekara takwas. gaskiya yanda aka yi zaɓe na biyu Allah ya ba wa'yansu da ba su da ƙarfi sun samu dama sun shiga ko bangaren ko kansila ko ciyaman ko akwai ma haɗin majalisa. na abubakar dan gidan gero. to darussa wanda za a koya ga mulkin buhari riƙe amana ya so yan uwa yan uwa ba su so mu ba yan uwa duka nama na arewacin su ya ɗauka a muƙaman nan najeriya ƙamai ba su. amma laluran taɓarɓarewar tsaro duk ya matsalar matsa mulkin nashi suna na gaga muhammed akwai darasi da yawa wanda za mu koya ko ma mun koya don yanzu ba wani mahaluki wanda zai hito ya ce mana shi dan takara ne shi zo yana mana kuka yana shafe hawa ya ce mana shi mai gaskiya ne yanzu babu sauran shi da mun koyi darasi tun daga buhari don buhari duk inda ya hito kuka ya kai an cuci talaka din da ya kamata awa talaka aiki ga zo an zo an rarraba an canye inda buhari ya tara najeriya dama na ya ban mu na ita ma wallahi da ya taimaki mu amma nan inda ya kai mu na yanzu nan ya kai mu matuka ya kai mu wallahi karshe yanzu hakikanin gaskiya mun kori darasi don yanzu duk mu haluki ya hito muna kuka irin na Buhari gaskiya mun muna cewa gaskiya ba mai da don wannan yaudara ce Wani darasi ne na biyu za a koya ga mulkin Buhari to yanzu nan da Allah ya sa ubangiji Buhari ya kulle boda kala ka ga inda ya samu kanshi kana sayan abin naira hamsin yanzu nan ya zama maka ɗari biyu da hamsin ko ɗari ko ɗari hudu ma Buhari ya zo ya ce a kulle boda a yi noma to ka zo an ce ma an kulle boda za a je a yi noma ka zo ka noma gona kana ji kana gani an ta da hana maka ɗauko amfanin gona sai ka biya sharaji ka je ka dauko ka ga wannan wani babban darasi ne talakawa sun ka koya wani masani kimiyyar siyasa a Najeriya ya yi fashin baki a game da demokuraɗiyyar Najeriya Dr. Aminu Idris ke daga nan jami'ar gwamnatin tarayya da ke nan Gusau kuma sashen bangaren kimiyyar siyasa nazarin kimiyyar siyasa tsari na demokradiyya da aka magana yanci to ai ba yanci ɗaya bane ma'ana shine ya kamata a ce yancin nan ya haifar da wani abu wanda ake kira tsaro da kuma walwalar jama'a da kuma haɓaka rayuka al'umma to kaga kenan idan muke magana sai mu kalli cewa daga lokacin da aka fara demokradiyya a Najeriya zuwa yau musamman idan muka kalli kalli jamhuriya ta hudu muna iya cewa kwalliya ta biya kudin sabulu musamman a demokradiyya kallo da jamhuriya ta hudu to wannan kalubale ne muna kalubale ne muna hange shi ta hanyar guda biyu na farko idan muka kalli misali kudaden da kasar ke samu da kuma ci gaba ta abin da shafi sashi na ba waɗanda ake cewa development indices musamman na wanda suke alaka da tattalin arziki to kana iya cewa kasar ta samu ci gaba gagarumi saboda idan kai la'akari da kudaden da kasar ke samu misali daga lokacin haka da wannan jamhuriya ta hudu a shekara ta alif dubu ɗaya da tasirin da tara za a ga cewa an samu gagarumin ci gaba kusa abin da aka samu daga gdp a shekara ta dubu ɗaya da tara tisin da tara ai bai wuce dala biliyan hamsin da bakwai ba amma idan ka kalli shekara ta dubu biyu da ashirin da uku kusan gdp ma'ana kudaden da ke yawo a cikin kasar da take samu gaba ɗaya da ma'amala ta da kasashen ƙetare da sauransu ai ya kai ga wajen dala biliyan ɗari biyar da shida kaga kenan an samu ci gaba shi za ka ana cewa ai tattalin arzikin najeriya jiya zai haɓaka da kashi biyu da kashi uku duk shekara fita da waje da sauransu. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ta gaida Hassan Tambuwal. wata kungiya ta resec da ke samun tallafi daga kai international a jamhuriyar niger ta haɗa taro 'yan jarida da gidajen rediyo na karkara da na masu zaman kansu da manoma da makiyaya akan hasashen na ma'aikatar duban yanayi don su ɗauki matakan da suka dace na tattalin noma da kiwo la'akari da canjin yanayi ga dai haruna mamman bako da ƙarin bayani A daidai lokacin da aka soma huskantar sabkar ruwan sama da ma damana a waɗansu yankunan jamhuriyar Nijar wata ƙungiya ce mai suna Red Sack da ke samun tallafi daga kyar International ta ƙasar Amurka tattara 'yan jarida na rediyo kan karkara da masu zaman kanunsu da manoma da makiyaya da mahukumta na bariki da na gargajiya a garin Tsarnawa a tsakiyar ƙasar a cikin gundumar birnin Kwanni ta jihar Tawa domin an karar da su game da hasashen yanayi ta la'akari da canjin yanayi. Shin menene da dalilin yin haka ita ce tambayar da na yawa shugaban proje din da ta suma da gabatar da kanta. na Aisha Tilawali ina aiki cikin wanga proje da ake ce ma Red Sack ya da husa'o'i. Horo da muke yi ga eh, manoma da proje yake aiki tare da su. Abin da muka sa a kai shine ba da bayani ba da bayani da labari na hasashe da meteo ta yi na karkara da ake yiwa yawanci manoma da ya kamata su samu wannan labari ba yawancin duk ba su samun labari kenan shi furoshen kokarin da shi ke yi hasashen nan da mai tayo ta yi na bisa koma shekara za ta zuwa alamomi da aka suka samu na cewa kaka shekara za ta zuwa a ce a faɗa manoma don su ɗauki matakaki ne ma'anar da ake tara su a ba su wannan sakamakon da ya fito daga wajen meteo. su dai ƙasashen yankin sahel su ne suka fi kowanne a duniya radadin matsalolin canjin yanayi shi na sa magajin garin tsarnawa malam sahabi adamu yin kira ga mahalarta taron da su yi sauraro da kunnan basira ababen da za a faɗakar da su a kai a wurin wannan taron London. Bisa ga aikin da ya shahi yau bisa ga abin hasashe na na canjin yanayi kenan jama'a duk abin da za a haɗe a natsu a ji abin da za su haɗi tambayoyin da za su yi kuma a bada da ai wani ruhe-ruhe da a ruhe komi duk abin da an kasa dai yana cikin duk diddiga ko yanzu kowa ne ya ganar da dai canjin yanayin ga da aka haɗi da muka ji ga radiyon ne ya zan gaskiya jama'a a natsu abin da aikin da za a yi don mu amfana da shi kuma mu amfani wa'anda ba su zo ba. Shin bayan kammala wannan taron menene ake son a cimma ita ce tambayar da na sake wa malama aishatu lawali shugaban red sack shi mugurin wanga proje ce maki burin mu shine manomi karamin dai manomi mai noma ya ci a sa abun nan da zai noma ya baya wadatas da iyalin shi daidai da canjin da ka san zaka iya niyya ka noma kuma daidai da wanga canjin yanayi ba noman ɗaya za ka yi ba sakamakon sai zo bai zo da da kake son shi ba kinan gurin projen mu son muke mu karamin manomi kai ya dogara daga cewa in shuka in hito a'a kamar sai ka an takali lokaci ya kure da yanzu da zaka can an kai gona da kayi noma ka kwashi ke sai kuma baɗi ka zo ka shuka kwasa a'a gona tattali ta kaso tun da gona zaka farawa gonan nan kan a shuka an yi tattalin da ya kamata an sa iri wanda ya kamata an yi jewaya lokaci lokaci lokacin kwarin ga zai zawa ka san da akwai lokacin kwari in kwari ya zo ka kaza ne ko ba ni da kuɗi gashi na gargajiya yanda ya kamata in yi na gargajiya in sa in yi kara abinci na. Wannan taron da ma horon ana iya cewa sun zo daidai lokacin da manoma ke azawa kawunan su ayar tambaya game da yadda canji yanayi ya raunanar da gurinsu na samun albarkatun noma mai yawa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko ga shirin na gaba. thank you sallama a gare ku barkanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke yin nazari akan duk batutuwa da suka jibanci ma'amalar matasa da kafofin na yanar gizo suna na Halima Abdulrauf jagorar shirin. madalla. To a cikin shirin namu na wannan mako za mu yi nazari ne akan me ake nufi da manhaja ko na'ura mai kwakwalwa ta chat GPT. Alfanu da illolin da ke tattare da mu'amalar matasa da ita a didi lokacin da take ƙara samun karbuwa a Najeriya da wasu ƙasashen duniya. Duk da cewa masana na ta nuna fargaba ga yadda ƙirƙiro da ire-iren wannan manhaja ko na'ura ka iya shafar tarbiyyar yin karatu da bincike mai zurfi da basira tsakanin matasa da ke amfani da ita. A watan Nuwambar shekarar 2022 ne kamfanin sarrafa kafa na'urori masu kwakwalwa na OpenAI ya sanar da kirkiro da kuma sakin manhajar gpt wanda tuni mutane daga fannonin rayuwa daban-daban suka yi ta tafka muhawara akan yadda manhajar za ta amfani al'umma baya ga batun illolin da za ta iya jawo kamar yin sanadiyar rasa ayyukan yi tsakanin matasa a duk inda ake amfani da ita a fadin duniya. Yanzu bari mu sada ku da Dr. Amir Lukman matashi kuma kwararre a fannin mu'amala da kafofin sada zumunta kuma wanda ya yi ta amfani da manhajar gpt tun bayan kirkiro ta a watan Nuwambar shekarar 2022 don gano alfanu da illolin amfani da ita. gpt wata na'ura ne mai kwakwalwa wanda ke amfani da abu da ke cewa artificial intelligence a turance ya baka amsan tambayan da ka mashi. Da yawan mutane professionals suna amfani da wa'annan manhaja wajen bincike da wato rubutu da kuma sauran ayyuka na yau da kullum da ake yi. Musamman mutane irin marubuta a wannan manhaja ya zo musu su da wato da abun daɗi sun same cikin sauƙi suna amfani da shi wajen sauƙaƙe rubutu da kuma wanda suke kamar rubutu na harkar kasuwanci ko kuma wanda ake cewa content creators a turance to wannan manhajar ya zo musu da wato abu na alkhairi sosai ba ma su kaɗai ba har da programmers da irin kamar waɗanda suke malamai a makarantu za ga malami in zai je class kamar yana da abin da ke so shi ya su da to chat gpt zai taimaka mishi wajen haɗa bayanai da zai je ya karanta da ɗalibai da sauran sauransu musamman ma ɗalibai kuma da suke ma research duk wannan manhaja ya taimaka wajen ba su bayanai bayan su har mutane da ake ga suna neman ba za su yi magana da shi to da shi ke an shirya wannan manhaja kaman za ka kamar dan adam ke magana da kai to ki ga wasu sukan yi hira ma da wa'annan manhaja din in ba su da wanda za su yi hira da kuma zai ba su amsoshi da ki ga sun gamsu da shi to gaskiya yana da amfani shi sosai in kira duba ya sauƙaƙe wa mutum wahalan da ka je wani wuri ka tambaya abu ko ka kashe kuɗi sosai wajen haɗa bayanai to wannan ya taimaka maka da za ka samu bayananka cikin sauki ba tare da ka kashe kuɗi mai yawa ba baicin haka ya wato rage maka lokacin da za ka ɓata wajen haɗa bayanai don kila bayanan da ta gpt zai haɗa ma a lokaci ɗaya to kila sai ya ɗauke ka kamar irin maybe ko wata kafin ka iya haɗa to bayan wannan ya taimaka wa kamfaninnika wajen ganin sun gamsar da su wannan manhaja ta chat gpt ya taimaka musu sosai a game da illolin yin amfani da chat gpt dr amir lukman ya ya yi karin bayani. Yana da wato nashi illolin kuma idan kika duba gpt yana da matsala musamman abubuwan da yake badawa a koda yaushe ba lallai ne zama daidai ba kuma masu research ba za su iya kawo wasu ce ai wannan bayanin mun dauko shi ne a gpt kamar inda ake a ce ana yin citation in kana project ko research ka sannan kuma ana zargin cewa wannan zai rage mutane yawan tunani da fikira na kirkirar yin abu saboda za su zama kawai ba za su yi tunani nasu na karan kansu batun da sun san akwai wata na'ura da zai musu wannan tunanin ya ba su ansa da abin da suke nema so ba zai sa su su hazaka su yi wannan tunanin ba babban illa kuma zai sa mutane da yawa su rasa ayyukan yin su yanzu misali wanda za ki samu da kamfani sai kaya musu content za su iya promotion din su wato tallata abubuwan su a internet da sauransu to yanzu duk za su iya yi da chat gpt ba tare da wahala ba kin ga wanda yake content creator ne ya rasa aikinsa wanda suke rubuce-rubuce a fanni daban-daban zai sa su ma su rasa ayyukan su wanda kuma ana tunanin a gaba har ma irin kamar kamar aikin irin na jarida duk chat gpt shi ma zai iya ba yan jarida dama su rasa aikin su shi ma kwararren likita dan asalin najeriya mazaunin garin manchester na kasar ingila wanda ya yi nazari akan yanayin amfani da manhajar chat gpt tun bayan fitowarta dr suleiman zakariya ya yi bayani akan fahimtarsa da dandalin ita manhajar chat gpt basiran wucin gadi watan ai kenan an kaddamar da ita ne a shekara 2022 wurin tallafawa musamman ma ɗalibai da nemo watan kafofin labarai da aka ba su aiki a makarantu to ina ganin abu ne mai tasiri sannan kuma yana da amfani mutuka wurin taimakawa nemo labarai a yanar gizo wata ta shafin intanet kenan wurin yin irin wannan ayyukan makaranta a gurguje sannan kuma yana taimakawa ga masu rubuce-rubuce wata rubuta ese da sauransu ko articles makasudi ma ana ganin kamar ta zo canja yadda ake samo labarai a shafin yanar gizo saboda ƙwararru a fannin harkan ilimi da bincike da sauransu har likitoci da sauran 'yan jarida sun yaba matuka ga wannan na'ura mai kwakwalwa saboda tana da amfani a wurin sauƙaƙa ayyuka na mutane saboda yanzu haka ma akwai mawaƙa da na sani da suke amfani da wannan na'ura wurin haɗa waƙoƙi ko da yake ba za su yi amfani da shi kai tsaye ba suna zuwa su ɗan gyara sannan kuma sai su saka nasu sai su ci gaba da amfani da shi. Masana dai sun bayyana cewa kusan duk abin da aka kirkiro da ke da alfanu ko shaka babu ba za a rasa wasu illoli da ke tattare da yin amfani da shi ba inda fitacciya mai wallafa tatsuniya a kafofin sada zumunta zainab muhammad da aka fi sani da voice of anani a social media ma ta yi misali akan yanayin amfani da manhajar chat gpt to kamar yadda mutane ke yawan faɗa kuma yana da amfani da kuma rashin amfaninsa shi dai wannan na'ura na chat gpt kamar yadda na fahimta ana amfani ne da shi wajen yin bincike saboda haka ni ina ganin ɗalibai ɗalibai za su iya amfani da shi wajen sauƙaƙa su ba tare da sun dogara gaba ɗaya akan na'urar ba. Misali an ce ka yi rubutu akan adabi. Kar ka dogara ɗari bisa ɗari akan na'urar ya maka rubutun sannan ka kwafa ka je ka bawa malami. In hakan ba daidai ba ne. A maimakon haka kana iya bawa na'urar umarnin ya nemo maka ƙarin bayani akan adabi. Sai ka nutsu ka karanta amsar da ya baka. Ka tabbatar da sahihancin amsar. Sannan sai ka nemi wasu ƙarin bayanan daga littattafan magabata akan adabi. Sannan sai ka ba da amsar ka daga abin da ka fahimta daga binciken da kai kaga kenan kayi aikin da aka sa ka sannan kuma ka karu da ilimi akan adabi wanda damun manufar malamin kenan so yake ka samu karin ilimi akan maudu'in a takaice dai kana iya amfani da na'urar wajen samun ƙarin ilimi amma in ka yi shi ta hanyar da ya dace in ba haka ba yana iya lalata kwakwalwar ɗalibi ko kuma in ce ya illata ɗaliban ta hanyar dakile ƙoƙarinsa ya kasance ya dogara ɗari bisa ɗari hakan kuma bai dace ba dan ba dole ne amsar da wannan na'urar ya baka ya kasance daidai a kodayaushe yaushe ba rahotanni da sun yi nuni da cewa dandalin gpt ya dogara ne akan tsarin sarrafa kai da kai na Generative Pre-trained Transformer kuma an daidaita shi sosai ta hanyar canja wurin koyo don aikace-aikacen tattaunawa ta amfani da dabaru na ilmantarwa da karfafawa ga matasa. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na murya Amurka ni Halima Abdulrahman ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. To madalla a gaida Halima Abdulra'uf yanzu kuma ga sakonnin ta To mu na farko na cewa gabatar da shaidu da ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaben shugaban ƙasa da aka yi a Najeriya wato Atiku Abubakar da shaidu mutum ɗari da za su kalubalanci nasarar Bola Tinubu a zaman da ya gudana a ranar Asabar ihu ne bayan hari Allah ya kyauta daga Usaina matar Alhaji Forever Gashuwa. sai kuma sakon haɗin gwiwa daga jamila ado salati goma ga annabi rijau da maimuna aliko auta kafinta yalwa da aisha lawan bin hambali mk dan silba sokoto da fatin ado salati goma ga annabi rijau suka ce tun da dai wa'adin mulkin shugaba buhari ya kusan karewa ya kamata sabon angon najeriya bola ahmed tinubu ya taka mai birki akan ciwowa kasar bashi don samarwa kasar mu ci gaba mai dorewa domin ba mu ga amfanin baɗi ba rai ba To jama'a duka duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo labarai a takaici ba. A don haka sai a tare mu a shirin mu na dare wadda zai zo da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya wato da Kamaru da Chadi da Nijar. Sai kuma wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana inda zamu kawo muku shirin kallabi wato shirin mata wanda ke haskawa akan rawar gani da mata ke takawa a fannoni daban-daban na rayuwa. amma yanzu a madadin shi wato idris abdullahi bako da kuma jumbe hamza da ma mu na wannan ranar mr bill baba ya ko makeri ne ke muku fatan alkhairi salamu alaikum